ويوفيك ثم ترتاع لغيبته ما أمكنك وإنك لا يوفيك إلا حدوده عنده فإن ربه كريم فأعطه زهرك فأعطه زهرك فأعطه زهرك وتنحل عنه بسرك وخالفه بسرك ولا تشكر به عما هو أولى منه تشتغل

من لا يستوى وعن أحد حمد فقل لك حمد لك الاشتغال بمن لا يجب عليك الاشتغال به إلا من نصيبك وقصدك من الله عز وجل وانقطاعك عنه وانقطاعك وانقطاعك عنه وضياع وقتك عليك وكتاب قلبك عليك وضعف قلبك وتفرق أمتك همتك همتك ما يكون همك نعم، أيوة. فإذا أريد لهذا ولا بد لك منه فعامل الله تعالى فيه عليه ما أمكنك وتقرب إلى الله بمرضاته فيه واجعل واجعل اتباعك فيه مصدر لك لا تجعله مسارة وكن معهم مثل رجل يساعد في سبيله عرف له الرجل وكفر بعقله فاجتهد حتى عقبه معك وتمكينه منك فتهمه ولا يحملك فان ابى ولم تلك في سيره مفعلا ولا تجد معه يكن في سيره فإن أبى ولم تلك في سيره مطعما مطمعا مطمعا وإن أبى ولم تملك البين مطعما مطعما مطعما ko yunwa kake ji ko rai da matsam ولا تجد حرم ولا تلم إليه ارتكب منك اركب بل اركب بل اركب بل اركب الدم ودعم ولا تلتفت إليه وإنه صراط سليم ولو كان مكانا فرد بكسر وقلنا ليومك وليلتك لا تغرب عليك الشمس لا تغرب عليك الشمس قبل وصول منزلك فتوقف أو تكره عليك البحر وأنت في منزلك فتكفيه النقاط فتوجب وحدك وأنت لك بالحق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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al'imam al-bukhari da ke nan rijiyar zaki a wani yammaci na laraba yau 30 ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1438 ko an shiga ɗaya ne wanda ya daidai da 30 ga watan 11 miladiya ta 2016 a wani majalisi na mako-mako na karatu a cikin littafin nan mai suna alwabil sayyid min alkalimi sayyid wallafar babban malamin nan abu abdullah shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim aljawziya rahimahullahu ta'ala a wannan da shine darasin mu na 41 darasin da ya gabata al'imam rahimahullah ta'ala ya yi magana a kan abin da wato masana Allah masoya Allah suke ji na daɗin bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da ambatansa ni'imar da suke ji suna cikinta wanda ba kowa ne yake jin irin wannan ni'imar ba sai su ni'imar da shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah kamar yadda shi ibn qayyim ya ambata yana cewa babu wanda zai samu ni'imar aljanna sai ya samu wannan ni'imar ba mai shiga aljannar lahira sai in ya shiga ta duniya domin ta duniya din ita ce bautar Allah subhanahu wataala da ikhlasi da soyayya da kauna to wanda bai kama wannan tafarki na bautawa Allah cikin kauna ba to kaga ya kaucewa hanyar samun aljanna to wannan ni'ima wadda suka same ta ta hanyar sanin Allah subhanahu wataala da sanin girman sa da ambatansa akai-akai ba kakkautawa da samun nutsuwa duk sanda suka ambaci Allah subhanahu wata'ala da yadda suke son shi sama da yadda suke son kowa suke tsoron shi sama da suke tsoron komai suke fata a wajensa suke dogara da shi mu'amalarsu suna yin ta saboda shi wadda soyayya ita ce ta haska musu har suka samu abin da suka samu a rayuwarsu ta duniya to shine malai yake ci gaba da wannan gabar yake cewa inna ma taqarru a'yunun nas bihim ala hasabi qurrati a'yunihim billahi azza wa jalla mutane na farin ciki da su gwargwadon yadda su kuma suke farin ciki da Allah famata qarrat aynuhu faman qarrat aynuhu billah qarrat bihi kullu ayn duk wanda yayi farin cikin alaka sa da ubangiji to kowa kuma zai farin cikin alaka da shi ومن لم تقر عينه ta تقطع نفسه على الدنيا حسرة wanda kuma duk bai farin cikin alaƙarsa da ubangiji ba to ransa za ta daddatse ta wato ya halaka kansa a duniya saboda saboda neman ta saboda nadamar rashin ta wa inda ma yusaddiqu bi hadhihi al-umur man fi qalbihi hayat bale yace ba kowa ke gaskata waɗannan al'amura ba sai wanda a cikin zuciyarsa akwai rayuwa sai wanda zuciyarsa rayayya ce wa amma mayyitul qalbi fayuhishuka amma mutumin da yake mai mataccen zuciya to zai sa maka kewa ne wato abinda malam yake cewa shine wato waɗannan mutane saboda irin yadda alaka su da ubangiji subhanahu wata'ala ta kasance mai kyau alaka mai ban sha'awa alaka da take cike da soyayya da kauna da tsoro da fata ki citowa gwargwadon yadda alaka suke da ubangiji haka nan duk wanda ya alaka da su a duniya zai ji zai wahala ka yi alaƙa da waɗannan bayan Allah ba tare da ka ji daɗi ba domin ka shiga ƙarshen wata inuwa ce su kuma suna ƙarshen inuwar ubangiji su wani wata'ala sauraka alaƙa da su abu ne mai daɗi kwarai da gaske alaƙa da mutanen kirki waɗanda alaƙa su da ubangiji take da kyau wanda duk ya kasance alaƙa su da ubangiji ba ta da kyau to babu kuma wanda zai ji daɗin alaƙa da shi ba wanda zai ji daɗin alaƙa da shi to kuwa gwargwadon yadda alaƙar bawa take da kyau tare da ubangijinsa gwargwadon yadda alaƙarsa za ta yi kyau tare da sauran mutane gwargwadon yadda yake samun wannan lanza ɗin wannan jin daɗin da farin cikin gwargwadon yadda mutane su ma in suka kusance ta za su samu wannan farin ciki shi sa ke so ka kusanci mutanen kirki waɗanda alaƙar su da ubangiji take da kyau shi yasa za ka ji daɗin rayuwa tare da su ba za ka ji damuwa ba wanda kuma duk ya kasance alakasa da ubangiji ba ta da daɗi to wannan zai mutu da baƙin cikin duniya don abin da Allah subhanahu ala zai ba shi a duniya sai ya ji bai ishe shi ba sauraka a cikin nemanta zai rayu cikin wahala sannan kuma ya mutu yana bakin cikin ya bar abin da ya tara a duniya sauraka zai rayu cikin wahala sannan mutuwarsa in ta zo ita ma zai yi ta cikin nadama shine taqatta'at nafsuhu 'ala ad-dunya hasarat ransa za ta daddatse ta kakkatse ta tsintsinke saboda nadamar abinda ya tara a duniya kuma yanzu zai tafi ya bashi to ne mala yake cewa wa inna ma yusaddiqu bi hadhihi al-umur man fi qalbihi hayat ba kowa yake gaskata waɗannan abubuwa da shi yake ambata ba na cewa ga abinda bayan Allah na kwarai suke faɗa cewa law alima al-muluk ma nahnu fihi لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف cewa da sarakuna ko masu mulki da 'ya'yansu sun san abin da muke ciki na jin daɗi da nutsuwa to da sun yi rigima da mu a kansa da kolar ta irin waɗannan maganganu da muka je na kawowa kamar maganar ibn taymiya cewa inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah ko wata aljanna a nan duniya wanda duk bai shige ta ba zai shiga ta lahira ba sauran maganganu da ya ta kawowa cito ba kowa ne yake gaskata haka ba cewa eh waɗannan mutane suna cikin jin daɗi irin wannan sai wanda zuciyarsa rayayya ce sai wanda zuciyarsa tana nan da ranta wanda yake da alƙalbus salim zuciyar da babu bata kamu da cuta ba ballantana ta kai ga mutuwa to wannan shine yayin da ake gaya masa wannan zai yadda eh lallai haka ne zai yarda eh lalle bayan Allah na kware cikin jin daɗi suke ba cikin wahala suke ba ba cikin ɓacin rai suke ba ba cikin damuwa suke ba da ainihin kewa amma wanda zuciyarsa matacciya ce to duk wani abubuwan da zaka da zaka ga mishi ba lalle ya gaskata ka ba zai rika ganin kawai wannan abubuwa ne da ake faɗa mutane kawai don a ribance su kawai a sa su cikin wani yanayi na bauta na addini wanda ba lalle sai sun yi ba da za ka ga 'yan duniya suna da kawai masu addini a wa kansu lokaci suke ga daɗi sun bari ga jin daɗi sun bari suna ta wani abu sunan shi bautar Allah ko kuma suna ta kakkauce wani abu da sunan Allah baya san abu da ba za su yi ba to shi ba yadda za a yi waɗannan bayanai da duk malam yake yi ya shiga zuciya saboda zuciyar ta mutu zuciyar ta ta toshe kasam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa zuciyar ta toshe saboda ka irin waɗannan maganganu duk ba za ka shiga zuciyar ba za ka ba za ka yi mamaki idan ka ga faɗa ma wani ya kawar da kai ba ya Allah subhanahu wata'ala bisa adalcinsa ya hukunta masa tsabti a zuciyarsa zuciyarsa ta rufe rub babu wani abu da yake shiga cikinta za ka ba zai fahimci haka ba to sai ke gaya maka to irin waɗannan mutane waɗanda zuciyarsu ta riga ta bushe ko ta rufe ko ta ma mutu to ba su da amfanin zama da su ka kulla abota da su ko zama su ne abokan shawarar ka abokan hulɗarka da za ka ba su lokacinka idan ka yadda kulla alaƙa da irin waɗannan to ban da kewa a duniya ba abin za su maka za su saka cikin kewa ne kullum ba cikin abin da zai faranta maka rai ba kai mumini da Allah subhanahu wataala ya wata maka kirjinka har ka fahimci waɗannan bayanai da irin waɗannan malamai suke yi ce in ka zauna da shi to zai shuka zai sa maka kewa ne kullum za ka rikajin jinka daban ba za ka ji ka wato normal ba za ka ji ka daban saboda kullum zai rika bata maka lokaci ne akan abin da ba zai amfani ka a rayuwarka ba to shine yasa yake thumma fasta'anis bi ghaibatihi ma amkanaka iya kokarin iyayenka ka samu kewa ka samu ba kewa ta hanyar wato fakuwa gabaninsa wato ka yi yadda za ka zama bakwa tare in kana zama ka zusan sanda ka zama bakwa tare da shi to a lokacin kuma za ka samu alistina a lokacin za ka samu za ka samu ɗaya bakewa a lokacin za ka samu farin ciki tare amma matukar kana tare da shi to yadda zuciyarsa take toshe ɗin da kai mata ka haka za ta rika kama hanyar toshewa domin ba zai bi da kai hanyar da za ka da za ka wato ƙaru a rayuwarka ta duniya ba ka fa'idantu da lokacinka shi da ya ce fa'innaka la fa'innaka la yuhishuka illa huzuruhu indaka domin babu abin da zai sa maka kewa da firgici da tsoro sai zamantowarsa tare da kai wato wannan yana maka magana ne a matsayin kai bawa mumini wanda zuciyarka tana da ranta to matatacciyar zuciya in kuna tare ba abin da zai sa maka sai alwahsha sai sa maka alwahsha domin gwargwadon yadda ubangiji wata ala, da gwargwadon yadda bawa yake da alaka da ubangijinsa gwargwadon yadda zai samu iski na shi wato ubangiji wata ala zai ɗebe masa kewa ba zai rayu cikin tsoro da firgici da fargaba ba saboda yana jin cewa yana tare da Allah la hazan inna Allah ma'ana zai rika jin yana tare da ubangiji subhanahu wata'ala yayin da bawa ya rabu da ubangiji to kuma ubangiji zai iya saka mata da jefa alwahsha tare da shi saboda ka yana cikin jama'a amma a firgice a tsorace ba gan shi kullum kama wanda ake aka rara ko shi ko ake neman shi ko wani abu irin wani ba za ka ga alamar nutsuwa a fuskarsa ba ba ka ga alamar nutsuwa a fuskarsa ba za ka same shi kullum haka wuri janjan haka za ka gan shi saboda mai saboda ya rabu da wanda zai sa masa ilaci shi ne ubangiji shi zai sa masa wannan kewar to ya rabu da shi to in ku rabu da shi to zai haɗu da waɗanda su kuma aikin su sune su jefa ba su jefa ka cikin binciki da tsoro ka rika tsoron abin da ma watakila babu shi ba ma wanda yake akwai ba ka rika tsoron wani abin da ma babu shi kullum za a zo ana gaya maka maganganu waɗanda za su rika tayar maka da hankali kuma ka yadda fa innahu la yuhishuka illa huzuruhu indaka zaman sa tare da kai shine zai sa maka alwahsha wato kewa da firgici da tsoro to ma da yake fa idza turita bihi in Allah ya aka jarrabe ka da shi ko ya kasance gurin aikin ku daya ko ya nanike maka kai kai kai kai falfale maka karasa ya zaka da shi Allah ya jarrabe ka da shi inda ka zauna zai zo ya zauna ita maka surutu wanda kai ba irinsa kake so ka ji ba don ana samun irin wannan Allah ya jarrabe ka da wanda kai ba za ka amfani da shi shi ba amfanuwa da kai saboda abinda kai kake so ya ji shi ba cinsa kai ma ko baka amfanuwa da shi domin abin da kai yake faɗa ko yake kai ko ba ba za'a ka bace ba hajar ka bace to wani lokaci Allah na iya jaraba ka da wannan ko tafiya ta hada ku ko aiki ya hada ku ko irin ma'aikata ya zama ofis ɗin ku daya ga teburin ka gana shi kuna kallon juna to za ka yi lokacin da zaka dan ɗan yi tasbihi da zikiri da ambatan Allah kana ɗan ƙur'ani kafin wani aiki zo rufe ka dan buɗe shi kuma so yake baka wani labari irin wanda ba bai dame ka ba to irin wannan Allah ya jarrabe ka da shi fa idan tulita bihi aka jarrabe ka da shi kaga zaman ka tare da irin wannan bala'i to in har ka samu kanka cikin wannan bala'i me za ka shi ne zai kinan yake ba da shawara ce fa a'tihi zahiraka wa tarahhal anhu bi qalbika ka bashi zahirinka amma ka tafi ka bar shi da zuciyarka ka ba shi zuciyarka ka ba shi gangan jikin kawai amma zuciyarka ka ta kasance tare da shi wa fariqhu bi sirrika ka raba gari da shi da sirrinka wala tashtagil bihi amma huwa aula bika kar ka shagala da shi kamar abin da yake mai muhimmanci a gurinka to wannan shine yadda zaka mu'amalance shi domin akwai wanda a mu'amala salabun da minha bai da zaka yi zama ya hada ku tafiya ta hada ku wani abu ya hada ku ya zaka yi in ka ce gaba ɗaya za ka yi watsi da shi ko ku yi faɗa shi kenan kuma za ka samu matsala wani ɗan wanka ne ma na jini kamar da ibn jauzi a cikin saidul khatir yake cewa wato akwai da yawa waɗanda allah yake jarraba ta da shi. waɗanda su ba san muhimmancin lokaci a rayuwarsu ba shi lokacinsa gaba ɗaya daga karatu sai talifi sai bautar Allah sai karantarwa to amma su kuma suna son kullum a zo a zauna da shi a ta ba shi labarai ana hira raki da shi akan abin da ba shi ne gabansa ba wasu ‘yan uwa ne wanda wasu garuruwa za su taso su zo su ce sun zo ne abin nan ko ba wai za su ce za su zo su gaishe shi zama yana malamin su za a zo a gaishe shi ya ce to ba za ka iya cewa ba ka son gaisuwar ba sai ce yana girman kai kuma gaishe shi zami mu yi su ba zai ce baya son zumuncin ba sai ce ya yanke zumunci dangin sama yanzu ba ya kula su shi to zai haƙura amma zai tanadi wani abu wanda a lokacin da za su zo ce da gaishe shi za su yi su tafi duk da sauki to suka gaishe shi zama za su yi shi yana buƙatar lokacinsa su kuma wannan lokacin a su ba komai bane za ka ji wani ya ce maka mana yaushe kake baka komai zan zo ko baka komai saboda shi akwai irin waɗannan lokutan a gurinsa da yawa da baya komai to kai ma in baka komai malam ga yamin lokacin da baka komai haba baka komai to irin baka komai in baka komai din nan shi in ya zo ya ce to sai in tanaji 'yan takardu da zan yayyanka kuma wancan lokacin takardunsu ba irin namu bane da suke tsare kawai ɗaukowa za ka kai sai ka yayyanka ka sai sai ta su ce da kuma alkalami da zan fere wanda zai rubutu sai an fere alkalami ce to sai in tada karan alkalamin da yawa in tare takardun da yawa ya zo yana min hirar hirarsa ina ta yayyanka takarduna yana fere alkalami na ga shi dai na ba shi zahiri na amma kuma zuciyata tana kan wani abu daban ce to har ya gaji dai ya tafi to shi ne na ibn qayyim yake bada irin wani ce fa atihi zahiraka wa tarahhal anhu bi qalbika ka bashi zahirinka amma zuciyarka ta tai wani guri ta tafi ta bashi wa fariqhu bi sirrika sirrinka abin da ke cikin zuciyarka ya zama ba shi ne a gabanka ba sai kakka shagala da shi ka bar abin da aula bika da yafi maka muhimmanci kamar irin wannan kaga bai shagala da shi ba yayi wani abu mai muhimmanci a a lokacinsa to shi ne ce wa'alam an alhasrata kullal hasra al-ishtighalu biman la yajru alayka al-ishtighalu bihi illa fawtu nasibika wa hazzika min Allah azza wa jalla ce nadama karshen nadama ka sani nadama karshen nadama shine ka bata lokacinka da wanda bata lokacinka ba zai ja maka komai ba sai fautu nasibika wato rasa sakamakonka daga Allah subhanahu wataala ka sanka daga ubangiji subhanahu wataala idan ka ba shi lokacin ka shagalta da shi to za ka yi asarar kuma wani abu na rabanka a wurin Allah subhanahu to nan dama take a nan dama take ka ɗauki lokacinka mai tsada wanda za ka samu wani kaso a wurin Allah idan ka amfani da shi ta fuskar abin da zai amfani ka duniya da lahira amma shi ya sa ka shagalta da shi shi kuma wannan shagaltar tashi za ta ja ka yi asarar wannan kasan naka da wannan rabon naka na wajen Allah subhanahu wanki ba'uka anhu sai sa ku raba wato alaƙa kada ubangiji ta tsinki domin duk sanda ka ɗauki lokacinka gaba ɗaya ka bashi to alaƙa kada ubangiji ta ambatansa ta karatun littafin ta sadar buri ayoyinsa duk shi kenan ya kwashe maka ita wannan lokacin duk ya kwashe ya bar ya abin da tsinka ya ce wadda ya ka alaika washe ta ta lokacin ka ya tafi a banza sannan kuma washe ta ka zuciyarka su zama a warwatsi zama da ka rarraba zuciyarka kana tunanin wasu abubuwa wanda ba su ne suke da muhimmanci a rayuwarka ba wa za ku ka da raunin azimarka su kudurinka wata farruku hannuka da rabuwar hankalinka hankalinka duk ya rarrabu da bakwai kasance ka tattara hankalinka da tunaninka akan abu guda kina sai ya zama ya ja ka zuwa ga wasu tunani wanda ba su da amfani a wajenka to malai ce fa'iza bulita bi haza. ina aka jarrabe ka da wannan wala budda laka minhu ya zan ba makawa kuma sai ka samu wannan ko kuma wala budda laka minhu ba makawa a ka sai ka hadu da irin wannan laha ta'ala fihi to ka yi wa Allah subhanahu ta'ala mu'amala cikin lamarinsa wahtasib alaihi ma ta, ka nemi ladanka a gurin Allah game da shi gwargwadon iko wato zamana yi iya bakin yinka ka yi masa mu'amala mu'amala da ba ta raba ka da Allah ba kai kuma ka yi masa mu'amala mu'amala da ba ta raba ka da Allah subhanahu wata'ala ba iya yadda za ka yi sannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya rabe ka da shi na haƙuri da juriya a kansa to ka nemi ladansa a gurin Allah ka nemi Allah subhanahu wata'ala ya baka lada akan wannan abinda ibn qayyim yake kokarin ya gaya mana cewa shi dan adam a duniya tun daga haihuwarsa to ya dora kafarsa ne kan wata tafiya fa huwa ta'ir min al-mahd min al-lahd min al-mahd tun daga haihuwarsa to ya zo ne cikin wata tafiya tafiyar nan ana yi ana yada zango ana yada zango waɗannan kwanaki da shekaru kuma ce da awowi da kwanaki da shekaru su ne marahil su ne zango-zango din da ake yarwa kowane zango kakkayar to ya tafi kenan kuma har zuwa lokacin da za ka yi za ka gamu da ubangiji subhanahu wata'ala lokacin ajalinka lokacin ajalinka shine ka iso ka iso garinka yayin da aka shiga aljanna to ka iso gida saboda ka dukkan mu a cikin tafiya muke a wannan rayuwar tamu a cikin tafiya ne. kada ka yadda wani ya sa ka zubar da guzurin tafiyarka za ka samu matsala a tafiyarka kada ka yadda wani ya shagaltar da kai har abokan tafiyarka su yi nisa su bakka kawai gari ka zan kai kadai sauraka yi kokari kasancewa zango da kayar kasancewa za ka shiga wani zango na gaba tare da dace kamar yadda ka wuce na baya saboda haka ya zama na kullum kana ta guzuri a imamu shafi kamar yadda ibn ya kawo a cikin mazarin saliki yana cewa sahabtu sufiyata falam antafi bihim illa da kalimatin shi na zauna da sufaye shi abu biyu na amfana da shi a wurinsu abu biyu na amfana da su a wajensu ya ce na farko faɗarsu da suke cewa alwaktu saifun fa'ilam ta tsa'uhu ƙata'aka lokaci wato kamar takobi ne in ba ka yanke shi ba shi zai yanke ka in ba ka yanke shi ba sai zan yanke ka sannan kalma ta biyu in lam tashghal ka bil haqq shagalatka bil batil nafsuka in lam tashghalha bil haqqi zuciyarka in baka shagaltar da ita gaskiya ba to ita za ta shagaltar da kai da ƙarya ko dai ka ja ta bi gaskiya ko ita kuma in ka ta bai amfana da wani abu a wajen ba kamar waɗannan kalmomi guda biyu ibn al-qayyim yake cewa bayan ya kawo yake cewa babu me ya kai waɗannan kalmomi ma ajmala hatainil kalimatain me ya kai waɗannan kalmomi guda biyu kyau cewa ma a ma ala aqli sahibiha sahibihima wa yaqazatihi me ya kai su ga wajen nuna hankalin mai faɗarsu da kuma faɗa kuwarsa saboda haka ka sani cewa a cikin tafiya kake ya yi wani insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqihi tafiya kake da ala ce fa firru ila shi yasa har kullun ka shiga cikin waɗanda Allah ce sari'u ka shiga cikin yan sari'u masu gaggawa zuwa ga Allah da za su kama hanya babu waiwaye babu tsaye-tsaye in ba haka ba to tafiyar za ta yi maka wahala guzurinka zai kare maka ko ka haɗu da 'yan fashi waɗanda za su yi maka fashin abinda shi ne amfanin tafiyar taka to shi ne a nan ibn qayyim yake faɗar haka yake cewa fa'iza bulita bi haza, in aka jarrabe ka da irin wannan wala budda laka minhu kuma dole a jarrabe ka da shi fa'amilillahi ta'ala fihi to ka mu'amalanci Allah cikin lamarinsa wahtasib alaihi ma amkanaka ka nemi ladanka a wurin Allah game da lamarinsa gurgurdan ikonka wa taqarrab ila Allah ta'ala bi mardatihi ka nemi kusancin Allah subhanahu wata'ala ta hanyar neman yardarsa cikin lamarin wannan mutum waj'al istima'aka bihi matjaran laka yi kokari ka sanya haduwarka da shi wani gurin kasuwancin ka ne wato zaman ka da shi yi kokari ka nemi yarda Allah cikin zaman ka da shi fadakar da shi tuna masa jawo hankalinsa yi masa wa'azi karantar da shi wani abu ne da kai zaka samu yarda Allah a ciki kakka bari shi ya ya fizge ka kai ya raba ka da naka abinda kake kai zama da zaman naka da shi ka mori zaman ka kai wani kasuwanci a cikin wannan zaman naka da shi la taj'alhu khasaratan kakka yadda ya zama hasara gare ka wa kun ma'ahu ka rajulin sa'irin fi tariqihi ka zama misalin ka da shi cikaban misalin mutumin da yake tafiya akan hanyarsa عرض له رجل أوقفه عن سيره هو وقفه عن سيره يذكر سألين عرض له رجل جنا كنت فيها سيكا ونمتن يزو تليش يذاك تدشي شي قبل تفيا دي يطعيد شي فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به ذاك إيا يقو قليك ككاما شكو تفيا تالي شي كنك تأخذ da ka tsaya shi kenan ya bata maka lokaci amma kama shi shi ma ku tafi da shi fatahmiluhu la yahmil wala yahmiluka ka dauke shi kai ka rage masa hanya kan kai da shi rage maka ka ce hawa abun hawanka kan ka sauka daga naka kawo nashi shi kana hawa nashi da bazai da kai fa in aba wa lam yakun fi sayrihi matma'un in ya kiya ka ce zo mu tafi yaƙiya yaƙi yadda ya tafi da kai kayi kayi babu alamar za ka ci nasara falata ɗin ma'auto ka tsaya balir kabin darba kai kama hanya kama hanya kai ta tafiya kai watsar da shi mutum wanda ya fito sallah wani ya tsare shi hanya yana zagin shi can an yi gama sallah in ka tsaya faɗa da shi kuna kokowa sai ka sallama wa a tsara kai shi ba ba sa, ba tallafi a gabansa saboda haka irin wannan kama hannunsa sai zo mu karasa masallaci idan ka ga ya cije ya dage ya turje sai ka wuce kai karbi da shi kaka tsaya bayar masa da da ansa eh, ka tashi bayar masa da ansa kai kuma za ka yi asara abinda ka fito dan shi shi ne ya ce to ka kama hannunka ku tafi tare ka ce ya hawo ma abin hawanka kakka da kai ka hauna shi in ya kiya to kai kama hanya tafi abinka wa da'ahu ka kare shi wala taltafit ilayhi kada ka tsaya kana waiwayensa domin waiwaye yana hana saurin tafiya kana tafiya kana waiwaye ba ka sauri ba an ce barewa ta fi zaki gudu amma me yasa zaki yake bin kama ta saboda tana waiwaye wannan waiwayen da take yana rage masa tafiya saboda haka idan kana kula shi to kai tafiya ka ba za ta yi nisa ba saboda haka ba shi ta yi kai kaka tsaya kana babato kana kula shi shi ke sai dakile maka tafiyar ka a cikin dukkan wani al'amari a ko ne idan ka san cewa hanyar da kake bi daidai ce to tsaya akan ta kai ta aiki kaka tsaya kana waiwayen masu suka masu zagi masu bat nan sai ka zama kullum ya ka mayar musu da martani ya ka kare kanka ya shi ke aikin ka sai tsaya cak to shine yace kada kai waiwaye wada'ahu wa la taltafit ilayhi rabu da shi kanka tsaya kana waiwayen sa fa innahu qati'u at-tariq don shi dan fashi ne walau kana man kana kuma wane ne shi to zai maka fashin addinin ka zai maka fashin imanin ka zai maka fashin kusancin ka da ubangiji subhanahu wata'ala fanjo bi qalbika yi kokari ka tsira da zuciyarka wa binna bi yawmika wa ka yi ruwa da yininka da daranka to ka ɗauki yininka awowin yininka da awowin daranka masu tsada ne kada ka bar su tafi a banza yi ruwa su ga irin waɗannan mutane la taghrub alayka ash-shamsu qabla wusul al-manzila kada ka yadda rana ta fadi baka isa masauki ba fa tu'khadh akama ka a hanya dare ya yi duhu ya yi mugaye sun fito kai kuma ka isa masauki ba shi kenan ka zama nama au ya tsoro wa anta fil manzila ko kuma kana nan wannan masauki yan uwanka sun fita sun kama hanya kai kuma ka bari har gari ya waye maka kana wannan guri baka tashi ba fatasiru rifaq fatusbiha wahdaka wa anna laka bil hakim abokan tafiya ka dusu yi gaba kai kuma ka zauna kai kadai yaushe zaka cin musu saboda ka yi kokari ka zama tafiyar ka bata dakata ba sannan kuma ka fita daga cikin abokan tafiya ba kakka yadda su yi maka nisa su tsere maka na ina na ruwa ke على ذكرى يسير الحق والقرآن على فراشهم وفي حال رحله وركبه وفي حال ومعاشه وقيامه وخروجه واصطياعه وسفره وإقامته فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال كلها حتى إنه يسير الحق وهو نائم على فراشه فيمسك القائم مع الفصل ويمسك هذا وكذا قطع الفصل وهو مختلف على زمانه ويمكن ذلك القائد الغافل في ساقة الرجل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وكتب عن رجل من القربان انه نزل برجل من القربان ضيفا فقام العبد ليله يسلي ليلى ليله يسلي وذلك الرجل مختلف على فراشه فلما اصبح قال له العابد سبق ركب أو كما قال فقال ليس الشعب في من بات ليله ليله في من بات ليله مسافرا وأصبح على الركب الشعب في من بات على فراشه وأصبح قد قطع الركبة وهذا نحوه له محمول صحيح محمل صحيح ومحمل فاضل ومن حمله على أن الرافد المنفجر على فراشه يحذف القائم القادم وهو واقف وإنما محمله أن هذا المستلقى مستلقي أن هذا المستلقي على فراشه أن قلب قلب قلبه بربه عز وجل وأنك خطبت قلبه في الأرض وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة أجاب عن الدنيا وما فيها وقد أعرفه عن الدنيا آه، وقد أعرفه أعرفه عن قيام الليل عالم من وجع أو برد يمنع القيام أو خوف على نفسه من رؤية عدو يبلغه أو غير ذلك من الأعمال فهو مستقيم على فراشه وفي قلبه والله أعلم به وعاقل عاقل يصلي ويسجد وتستنتج من الرياء والقدر وطلب وطلب الاتجاه والمحملة عند الناس فالله به عليم أو قلبه في الوادي وجسمه في الوادي فلا ريب أن ذلك الواحد يصبح وقد سبق هذا السؤال بمراحل كثيرة فالعمل على القلوب لا على الأبدان والأول على الساكن لا الأخبار الأخلاق بالمحرك الأول فالذكر يثير الحرف الساكن ويهدد الحب المتوالي ويدفع الطلب المجد آه، ما لا يجي الخامسة والثلاثون فائدتها ثلاثين دبير كم فائد وجن ذكري shi annan zikira yusayyiru al'abda wa huwa qa'ilun ala ambatan Allah yana ciyar da bawa gaba tafiyar ta tura ta yi tafi alhalin yana kwance a shimfidarsa wa fi suqihi ko yana cikin kasuwarsa wa fi hali sihhatihi wa suqmihi ko cikin lokacin ko rashin da lokacin jin daɗin ni'ima ko jin daɗin rayuwa wa ma'ashihi wa qiyami da lokacin da yake ainihin cikin neman abincin rayuwa abincin abincin sa yau da gobe ko kuma yake tsaye wa qu'udihi ko yake zaune wa tija'i ko yake gide wa safarihi ko yake halin tafiya wa iqamati ko halin zaman gida falaita fil a'mali shay'un ya'ummu al-awqata wal ahwala mithluhu babu wani abu a cikin ayyukan ibada wanda yake gani dukkan lokuta da halaye gaba ɗaya kamar zikiri hatta innahu yusayyiru al-abda wa huwa na'imun ala firashi har ma yakan wato tura bawa gaba da tafiyar da shi gaba alhali yana bacci kan sa. fa ya al-qa'iba ma al-ghaflati sai ya wuce fintin kawai ya tserewa wanda yake tsaye yana kiyamul layl amma cikin gafala fa yasbiqu hadha an Na'imu wa qad ta'ar ar-rakba wa huwa mustalqin ala firashi sai a wayi gari wannan mai bacci a wayi gari ya tserewa ayari abokan tafiya alhalin yana kwance akan shimfidarsa wa yusbihu zalika alqa'im alghafil fi saqati ar-rakbi sai kuma a wayi gari shi kuma wannan wanda yake tsaye cikin dare yana yana ibada amma da zuciya ga falalliya sai ga shi can a bayan a bayan ayari a ƙarshen ayari wa zalika fadlullahi yutihi man yasha to da falalar Allah ce da yake ba mu wanda ya ga dama wato yana abin da yake faɗa a nan yake cewa shi yana daga cikin amfanin azzikir wato zikirin Allah subhanahu wata'ala a kowane yanayi zaka iya yin sa kuma a kowane yanayi kai shi gaba yake ƙara yi da kai sauraka babu wani lokaci da zaka zama mai ambatan Allah kuma ba gaba kake yi ba a kowane lokaci kake sawa'un a zaune kake a tafiye kake a zaune kake a tsaye kake a kishin gida kake a kwance kake kana da lafiya ba ka da lafiya a kasuwa kake a ma'aikata kake a duk yanayin da kake matukar ka ambaci Allah to gaba kai ba sai wa kai ambaci Allah kuma ka tsaya a yanayin da kake ka kara gaba sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zikru Allah ala kulli ahyani Allah ya ambaci ya yi bayan sai ce alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim masu ambatan Allah a tsaye ko a zaune ko a kishin gida akan akan suna kwanci sauraka shi ambatan Allah a kowane lokaci a kowane yanayi a kowane hali idan ka yi shi to gaba yake kara da kai sauraka kana kana kana kwanci kai kadai a gidanka ta hanyar ambatan Allah sai kai wuce wasu waɗanda su kuma ga suna ta fafutuka amma ko babu ikilasi a zuciya ko kuma zuciyar ta zama gafalalliya shine yake cewa falaita fil amali shay'un ya ummul awqata wal ahwala mithluhu cikin ayyuka da bawa bayi suke babu wani abin da yake yana game lokuta da yanayi kowane irin yanayi kamar ambatan Allah hatta in yusayyiru al-'abda wa huwa na'imun ala firashihi zai iya tafiyar da bawa gaba ya kara tura shi gaba alhali yana kwance bisa abin shimfidar sai yana bacci fa yasbiqu al-qa'ima ma al-ghaflati sai ya fincin kawai tsere ma wanda zai tashi tsakar dare yana kiyamun laila amma cikin gafala ba da halartowar zuciya ba ba da halartowar zuciya ba yana yi amma zuciyarsa ba ta halarto girman ubangiji ba ko ba ta halarto ladan ubangiji ba kila yana yi ne saboda wata ya shiga wani matsatsi aka ce sai ka rika kiyamun laili saboda aka yi tashi da wannan niyyar kawai ya tashi kiyamun laili inda gobe zai samu abin da yake so to ya gaba kiyamun lailin kuma sai an shiga wata matsalar kuma to kaga wannan <laughs> kiyabul laili nashi kiyabul laili ne haka kai yanzu kake so kawai a biya ma bukatar ka ta duniya shikenan in soyayyar Allah ce subhanahu wataala a zuciyarka ta sa kai ka daina san shi ne yanzu da ya baka abin ai lokacin ba ka wata kara kai ni kuma yayin da aka ce da kai ka zama mai kiyamun laili kar ubangiji za ta yi ƙarfi al'amuranka za su sauwaka abubuwan da kake fama da su za ka samu sauƙinsu kai kuma ka samu wannan to ai ya kamata kuma ka kowa na cewa akan abin ce a ah, lalle ashe abin nan akwai fa'ida a cikinsa don haka daga yanzu na daina abin nan kamar yadda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abdullahi dan umar shirye man rajul abdullahi law kana yaqum min al-layl da Allah da ba abdullahi yana abdullahi dan umar da a ce ma yana dan kiyamul layl dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa wannan kamar ku sani ana yin mafarki a zo a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fassara annabi ya kasance duk sanda aka sallar asuba kan zauna a inda ya sallah ce akwai wanda ya mafarki jiya da daddare to wanda ya mafarki sai zo sai ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sai ya fassara masa to raka wani ya mafarki a ce aljanna zaka shiga wanda mafarki a ce wannan da ka gani hurul aini ce wanda ya mafarki to shi ba sai ya sha'awar ina ba ya farki shi ma a ce aljanna lokacin yana yana tudurin sai yana kwana a masallaci sauraka ya zama na hamminsa tunaninsa kullum burinsa ina ma shi ba ya yi mafarki ya je faɗa in aka ya faɗa a ce kai maɗan aljanna ne shi ke sai ya mafarki kawai sai ya ga wasu mala'iku biyu sun kama shi sun nufi sun wuta da shi shi da yake sanya shiga aljanna to amma suna ce masa la zan tura kakka tsorata kakka tsorata ya kai ya tsorata ina ka ne kai ya tsorata kai ya tsorata to shi ne kashe gari ya ce gaya masa Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yayi to shine annabi sallallahu alaihi wa ya yace da shi ni'mar rajul abdullah law kana yaqum min al-layl ma dalla da kai bawon Allah da a ce dai kana din kiyamul layli to tun daga ran nan bai taba fashin kiyamun ne to kaga kamata yi lokacin da ka fara kiyamun laili sun ka samu wata tagomashinta to ka na cewa amma sai ga shikenan an aje sai kuma an shiga wata matsalar sannan kuma a dawo to kaga wanda ba Allah yake ba soyayya ce yake nema ta ubangiji subhanahu wataala ba to wani yana nan shi ba irin wannan kiyamun nan amma harshen sai dan yin shi tabi yake da ambatan Allah la yazalu sanika rabban min zikrillah kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana kullun cikin ambatan Allah to kaga yafi wancan mai kiyabul layl wanda yake zuciyarsa akwai gafala a ciki saka wancan yana kwance wannan kuma yana ya kwana tsaye yana sallah fa yusbihu hadha an-na'im qattata ar-rakba wa huwa mustalqin ala firashihi sai a waye gari wannan da yake kwance akan shi gudansa shi ya wuce ma ayari ya wuce ayari ma shi amma yana kwance a shimfidarsa wancan kuma a waye gari mai kiyama ne da can daga fala a cikin zuciyarsa a waye gari ya gan shi fi saƙatin can ƙarshen ayari don an yi sa an bashi a baya to zalika lahi fi man yasha to shine yace wa hukiya an rajulin min al ubbari an ba da labarin wani mutum cikin masu bautar Allah annahu nazala bi rajulin min al ubbari zayfan ya sauka a matsayin bako a gidan wani shi ma mai bautar Allah فقام العابد ليلته ليله يصلي cikin dare wanda mai bautar Allah mai gida kenan mai sake yana ta sallah yana ta sallah wadhalika ar-rajulu mustalqin ala firashi shi ko wannan mutum yana zai kwance kan shi fada saba inda biyu falamma asbaha qala lahu al aka abin nan gari ya waye sai mai bautar ne yace da shi wanda ya kwana yana yana kiyamun ne sai yace da abokinsa sabaqaka ar ci ayar ya tsere maka kafan ta an yi gaba an baka au kama kala ko yadda da ya gaya masa faƙala sai shi yake ce masa laisa sha'anu fi man bata musafiran wa asbaha ma arraka. ba abin magana ba shine mutumin da ya kwana cikin tafiya ba ya kwana yana tafiya ba yawa ya waye gari yana tare da ayar ba wannan shine abin magana ba abin magana ash-sha'nu fi man bata ala firashi wa asbaha qad qata'a ar-rakba wanda ya kwanta cikin bacci yayi baccin sa akan shimfidar sa aka waye gari kuma ya wuce su shine shine zai ce wani abu to shine ibnu qayyim yake cewa to wa hadha wa nahuhu lahu mahmalun sahihun wa mahmalun fasid wannan irin kissa tana da fassara biyu akwai fassara mai kyau akwai fassara mara kyau akwai fassara za a mata zama mai kyau ce akwai fassara za a mata ba ta da kyau yace fa man hamalahu ala anna ar-raqid al-muttaji ala firashi yasbiqu al-qa'im al-qanit fa huwa baqi wanda duk zai fahimci wannan kissa ko irin wannan labari a matsayin cewa ga wani ya kwanta ya yi baccinsa a kan shimfidarsa kuma da safe ya yi fintin kawai ya tsere mai kiyamun laili wanda yake da'a ga ubangijinsa wannan ba zai yi ba wannan ma'ana ma'ana ce wata ke ba ta gaskiya ba wa inna ma mahmaluhu ma'anarsa ta gaskiya anna hadha al-mustalqi ala firashihi wannan da yake kwance kan shimfidarsa allaka qalbahu bi rabbihi azza wa jalla ya allaka zuciyarsa ga ubangiji subhanahu wataala zuciyarsa ya dan farata da Allah subhanahu wataala wa alfaqa habbata qalbihi bil arshi ya ainihin liƙa ƙwayar zuciyarsa da al'arshi wa bata ta kalbuhu ya tsohu haular arshi ba al-mala'ika aka kwana zuciyarsa na ɗawafi tare da mala'iku daura da al'arshi wato zuciyarsa tana tare da ubangiji subhanahu wata'ala ba cikin gafala yake ba cikin rafkane yake ba zuciyarsa tana halarto ubangiji subhanahu wata'ala da wannan ya kwanta da wannan ya tashi kad gaba 'ala duniya dunya wa ma fiha ya riga ya bace gabarin duniya da abin da ke cikinta ba su ne damuwarsa ba saboda tun da ya kwanta a kan abin kwance sa abin da yake tunanin lahirarsa ya zai kyautata rayuwarsa yana tariyar wasu abubuwa watakila da ya yi a yinin ciki menene ya yarda da Allah subhanahu wata'ala menene kuma ya yi na saban Allah da wannan har bacci ya ɗauke shi kaga bai kwana da duniya a zuciyarsa ba ya kwana yana tunanin al'amarinsa tare da ubangijinsa yace wa qad aqahu an qiyamul layli aikum watakila wani abu ya tsare shi mai mata shi qiyamul layli ma wani abu ne ya hana shi min waj'in ko da yana cikin cin ciwo ne ba shi da lafiya aw ko sanyi tsananin sanyi yamna'uhu min al-qiyam ya hana shi tashi qiyamul layli amma zuciyar shi na tare da ubangiji aw khawfin aw khawfin ala nafsi min ru'yati aduwwin yadhlibu ko kuma ya fito yana buya ne kada wani makiri da yake neman shegan shi saura kaga ba zai tashi yana kiyamul layl ba har ya hango shi ko ya ji labari ya gano shi aw gairi zalika min al'azar ko dai wani uzuri wanda zai iya yiwa shine ya hana shi kiyamul layl din fa huwa mustalqin ala firashi don haka ya kwanta akan shimfidar sa wa ma wa fi qalbihi ma Allahu bihi alim amma a cikin zuciyarsa abin akwai abin da Allah ne kadai ya sani na girman ubangiji na to ubangiji a cikin ransa to da wannan niyyar tashi sai ya zama da yayi gaba ya yi gaba wannan ambatan Allah da yake cikin zuciyarsa da tuna Allah subhanahu wata'ala da yake cikin zuciyarsa da tsoron Allah da yake cikin zuciyarsa da so da kauna da fata da yake da shi a gurin Allah subhanahu wata'ala da tawakkalin da yake cikin zuciyarsa waɗannan tarin ayyuka na na da zuciyarsa ta cika da su makil da su ya kwana saboda kaga tafiya yayi wannan mai mai mai sauri ba ba tafi ba tsaye yake guri guda ba wa akhar shi kuma ɗayan qa'imun yusalli da yake yana ta sallah wa yatlu yana karatun Kur'ani. wa fi qalbihi min ar-riya'i wal amma a zuciyarsa cike take da riya cike take da jiji da kai saboda haka yana jin cewa shi yana yi wa Allah wani abu saboda haka da wannan da jiji da kai yake sallarsa wa talabul jah da neman suna wal da neman yabo inda nasi gurin mutane mallahu bihi alim wanda Allah ne kada ya san iya abin da yake cikin zuciyarsa shi kuma na kasanta saboda ka zai zai zai yi wannan kiyamul lailin da da safi in ya fita cikin abokansa ina gengedi a cewa da cikin wallahi jiya ne je ne kiyamul lailin da ne jiya ne wallahi ban samu ba ko dan kadan ne bacci ko na kwana ina karatu eh, yana bada labari eh to kaga wani abu yake nema na suna a gurin mutane aw qalbuhu fi wadin wa jismuhu fi wadin ko kuma ya yana kiyama dairin zuciyarsa na wani wata duniya eh, jikinsa yana wata uwa duniya ga jikin yana karatu watakila bai ba san wata sura ya karanta ba in ya tashi kullum duk raka'a ɗaya biyu sai ya manta nawa yayi yanzu ba ba ba halarto da zuciya ba halarto da zuciya saboda haka kawai gaɓoɓinsa ne suke suke motsi amma zuciyar tashi ba ta tare da sallar ba wa ريب أن ذلك الراقد يصبح وقد سبق هذا القائل to a irin wannan babu shakka babu makawa wannan da yake bacci za a waye gari ya yi ba wannan mai kiyamun lailin fintin kau ya tsere shi da zango mai yawa ba zango ɗaya ba ba biyu ba fal'amalu alal kulu la alal abdan aiki na ginuwa ne akan abin da zuciya ta kudurce ba akan abin da gaɓoɓi suke nuna sauraka wannan zuciya ita ce maɓuɓɓugar aikin ita ce niyya shi ikhlasi shi ne idan Allah ba wai yawan abin da mutum ya aikata a lokacin ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka fita lokacin da aka fita gazo tabuk ana dawowa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbai yake cewa akwai wasu mutane da muka su a madina ba wani ba wani kwazazzabo da zamu keta ba wani kulu da zamu haura face suna tare da mu alada face muna tarayya da su alada saboda abin da ya hana su fitowa su zo kasance tare da mu uzuri ne ko rashin lafiya kaga ubangiji subhanahu wataala ya sa sun yi tarayya da masu aiki saboda abin da ke cikin zuciyarsu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yadda zo a cikin hadisi Abu Musa al-Ash'ari wanda Imam Ibn al-Imam Ibn Hibban ya fitar a cikin sahihin sa yake cewa idza safara al-abd aw marida kutiba lahu min al-ajri ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqim idan bawa yayi tafiya ko ya rashin lafiya ya kasance yana qiyamul layli ko yana aikin ibada lokacin da yake halin zaman gida amma saboda tafiya ba zai iya yin wannan abin ba ko kuma a san da yake cikin lafiyarsa ƙoshin lafiyarsa yana yin wani abu na ibada ta ka waye gari rashin lafiyarsa ba zai iya ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kataba Allahu lahu min al-ajri ko kutiba lahu min al-ajri min al-ajri mithla ma kana alayhi za a rubuta masa lada kurkutan abin da ya kasance yana kansa wa huwa sahihun muqim a lokacin yana cikin lafiyarsa ko yana cikin zaman gidansa saboda haka wannan tafiya da yayi bai samu yayi abin da ya saba yi ba ba zai hana a bashi ladan da aka saba bashi ba za a bashi ladan sa cikakke haka nan yana yin wannan ibada rashin lafiya ta same shi ya zama ba zai iya yi ba to za a bashi ladan saboda niyyarsa wannan kikkiawar niyyar ta shi haka nan mutum ne yana da wadata yake ciyar da dukiyarsa fi sabilillah sai abin nan kariyar arziki same shi abin da yake yi dinan zuzan bai iya yi za a ci gaba da rubuta masa ladan za a ci gaba da rubuta masa ladan ba za a yanke masa shi ba su ne wanda ana ce falahum ajrun ghairu mamnun suna da ladan da ba zai yanke ba ba ka za a ci gaba da bashi yana lokacin samartakan yana abin nan ah, ganiyar karfinsa yana yin wasu abubuwa na bautar Allah tsufa ya kan mata ba zai iya ci gaba da wannan to za a rubuta masa abin da ya kasance yana yi ba za a dakata da bashi wannan abin da ya sa abin nan ba wannan fanshan Allah ne ya fi na gwamnati na gwamnati sai an yi ta rigima <laughs> wani lokaci wani ya cinye wasu a wannan ubangiji zai ci gaba da bashi cikakke kuma ko sai balahu ma kana maktusir balahu min al-ajri misla ma kana alayhi cikakke za a bashi zai tafi da albashinsa da sanadin komai na shi ba za a rage masa komai ba kuma ba ɓata lokaci to kaga abin da ya taimake shi a nan niyyarsa kyakkyawan niyyarsa sauraka shine ibnu kai yake cewa aiki ana gina shi ne akan zukata ta ala abdan ba akan abin nan gangar jiki ba wal mu'awwalu ala sakin la'alal abdan ana duba wanda yake zaune a garin ne ba garin ba ba kofan ba ake duba wane ne a cikin garin saboda haka ita zuciya da take cikin gangan jiki ita ce farkon abin da ake lekawa ba shi gangan jikin ba Allah subhanahu wata'ala inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya duba ginin jikinku da ku a yana duba zukatanku ne da ayyukanku saura kawai cewa ana duba wani zaune a cikin garin ne ba garin ba ko da kuwa a garin yana da kyau ba shi Allah yake duba ba wala itibaru bil muharrik al awwal abun la'akari shine menene abu na farko da ya motsa shi har yayi wannan abu Allah ne san Allah ne neman lada ne a gurin ubangiji ya sa shi yayi wannan abu ko ku a'a yayi ne saboda neman suna ko saboda ayyabe shi ko saboda ce yana yi ko saboda an matsa masa ba yadda zai kawai dole ya yi. to wannan shi ake dubawa al-muharrik al-awwal abinda ya zama shine motive din sa na farko shi ya sace wannan abu fa dhikru yuthiru al-azm as-sakin ambatan Allah yana motsa wato udiri udirin da yake kwantacci niyyar da take kwantacciya to ambatan Allah na motsa ta wa yuhayyijul hubbal mutawari sannan yana wato ƙara wato motsa soyayya da take koyi a cikin zuciya wa yab'athu wa yab'athu talab yana tayar da wani abin da ake bukata amma ya mutu a zuciya to ambatan Allah zai raya shi zai tashe shi shi yasa zuciya ko da ta bushe ta ke kashe to ambatan Allah na raya ta zai sa ta rayu zai sa ta dawo cikin lafiyarta lafiyayyarta to wannan shi ma yana daga cikin fawa'id na ambatan Allah ce fa'ida ta 35 eh, kuma fa'ida ta 36 wanda ita za ta zama matashiyar karatunmu insha Allah wadda ita ce zai yi magana akan zikiri haske ne ga mai ambatan Allah a duniya da kabarinsa da lahira abinda kake so ka samu ka samu haske a duniya ka samu haske bayan mutuwa ka samu a kabari ka samu haske bayan rayuwar kabari kuma lalan da aka tashi rana gobe kiyama to zikiri yana yi wa mutum jagoranci zuwa ga samun waɗannan abubuwa kamar da zai mana bayanin su a nan gaba Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace abinda muka faɗa na daidai ubangiji ya ba mu lada kada muka yi na kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh